Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asubahin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asibahin yau Juma'a 23 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi sun jaddada karfin kawancen su tare da yabawa demokuraɗiyya a wani taro da suka yi a fadar White House. A gefe guda kuma, Prime Minister India Narendra Modi ya faɗawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ƙudurorin mutunta muradan juna da daidaito a demokuraɗiyya su ne suka karfafa kawancen da ke tsakanin Amurka da India. Jami'an Rasha sun faɗa a jiya Alhamis cewa hare-haren da jiragen saman yakin Ukraine suka kai cikin dare sun lalata wata gada. To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji irin kokarin da gwamnatin kamar take yi domin tabbatar da gyaran manyan titunan kasar da suka lalace. Muna dauke da ƙarin bayani a cikin shirin. sannan hukumomin ilimi a ghana sun gudanar da jarabawar tabbatar da cancantar malamar makaranta jarabawar da sakamakonsa wato sama da kaso 80 cikin 100 na malaman da suka zana suka faɗi yawancin taliban yau ba su nazari kuma ba ya ce don ba ka koyan abu dole a fasin ka kai ma rayukan mutane za doki a sa ka nan za ka je ka karantar da 'ya'yan wasu ya kamata a duba kaki yau ma kamar kullum a rana irin ta yau muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikara yake gabatarwa sannan kuma domin samun hasken wannan rana mai yawan albarka muna tafi da fulalar juma'a amma kafin nan yanzu sai a gyara zama domin maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban amurka joe biden da prime minister india narendra modi sun jaddada karfin kawancen kasashen su tare da yabawa dimokuraɗiyya a wani taro da suka yi jiya alhamis a fadar white house gwamnatin amurka ta ce tsara ziyarar ita ce ta tsara ziyarar da nufin ƙara samun goyon bayan ƙasar wadda ta fi yawan al'umma a duniya a yayin da rasha ke ƙara kai hare-hare a ukraine da kuma takun sakar da ake ci gaba da yi tsakanin amurka da china amurka da india suna kulla haɗin gwiwa a kusan kowane ɓangaren rayuwar biladama a cewar biden a lokacin da yake tare da modi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi wani abu da ba a saba ganin shugaban indiya na yi ba a gefe guda kuma prime minister indiya narendra modi ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka cewa ƙudurorin mutunta muradan juna da daidaito a dimokuraɗiyya su ne suka karfafa ƙawancen da ke tsakanin amurka da indiya modi ya ce amurka ita ce ƙasar demokuraɗiyya mafi daɗewa indiya kuma mafi girma ya kara da cewa kawancen kasashen na nuna alama mai kyau ga makomar dimokuraɗiyya. 'yan majalisar dokokin amurka sun yaba da jawabin modi da suke gani a matsayin wata muhimmiyar dama ta ƙarfafa dangantaka tsakanin amurka da indiya duk da cewa akwai damuwa game da batun keta haƙoƙin bil'adama a ƙarƙashin gwamnatin modi A wata sanarwa da aka fidda bayan jawabin Modi kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya faɗi cewa haɗin gwiwar mu wacce ta shafi kasuwanci kirkire-kirkire fasaha da tsaro bata taɓa yin ƙarfi ko zama da mahimmanci ba kamar yanzu. Ya ƙara da cewa ina fatan ganin an ƙara danƙon dangantaka ta fannin tattalin arziki da tsaron ƙasa tsakanin manyan ƙasashenmu. mu. jami'an rasha sun faɗa a jiya alhamis cewa hare-haren da jiragen saman yakin ukraine suka kai cikin dare sun lalata wata gada da ta haɗa yankin mashigin crimea da yankin kherson da ke kudancin ukraine gadar chongar na ɗaya daga cikin hanyoyi kalilan da sojojin rasha ke amfani da ita wajen yin zirga-zirga tsakanin yankin crimea da sauran sassan ukraine da ke ƙarƙashin ikon rasha. Nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo domin karanto kashin labaran na biyu amma kafin nan bar mu buɗe taskar rahotanninmu wanda zai kai mu kasar Ghana. Inda hukumomin ilimi a kasar suka gudanar da jarabawa domin tantance waɗanda suke rike da takaddun shaidan koyar da ɗalibai a makarantar a kasar To sai dai sakamakon jarabawar ya haifar da cece kuce musamman ma a tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. inda wasu ke ganin wannan babban barazana ce ga tsaron kasar ta ghana ga dai hamza adams daga kumasi da karin bayani A shekarar 2018 ne aka kaddamar da jarabawar baiwa malaman makaranta lasisi wato teacher licensure exams a turance domin tabbatar da inganci tare da kwarewar malamai da suke horar da yaran makaranta a kasar Ghana. To sai dai wannan yunkurin na neman karfafa sashen neman ilimi a kasar na fuskantar koma baya sosai sakamakon ci gaba da faduwa a jarabawar da malaman ke yi. Cikin malamai 7,728 da suka rubuta jarrabawar a watan Mayun bana 6,000 551 ne suka faɗi wato kashi 83.5 cikin ɗari abinda denis Osei Ugusu sakataren majalisar malamai ta ƙasa wato NTC a takaice ya bayyana cewa babban barazana ce ga tsaron ƙasar Ghana. I see security threat. Ya ce, ina kallon wannan a matsayin babban barazana ga tsaron kasar, sabida waɗannan su ne malaman da za su shiga azuzuwa su horas da yaranmu. Har in aka samu damar duban yadda wasu su suka gabatar da hamsoshin tambayoyin za ka tambaye kanka, to ta an ka yi ma suka shigo wannan sashen. Sai Bashiru Shehu mai sharhi kan harkar neman ilimi kana shugaban sakandare ta Ibadun Rahman a Kumasi ya alakanta rashin samun natija mai kyau a jarabawar da malaman malaman makarantun suka yi da rashin nazari tare da rashin tsari wajen shirya jarrabawar. kake samu sun zo su zana wangan exam su wani na nan ya so mu mantawa ma da abin da aka ilmantar da shi na daya kenan na biyu kuma yawancin taliban yau ba su nazari kuma baya ce don ba ka koyan abu dole a fasin ka kai ma rayukan mutane za doki a sa hannunka nan za ka je ka karantar da 'ya'yan wasu ya kamata a duba kakin su ita kuwa cibiyar da ke baiwa gwamnatocin nahiyar afirka shawara kan harkar neman ilimi tare da al'adu wato africa center for education and culture na bukata makarantar da gwamnatin Ghana ta duba tsarin koyar da malamai a ƙasar muddan tana neman kawo ƙarshen wannan matsala. Sa'idu Suleiman shugaban cibiyar ya ce. Tun da mutane sun for yanzu ne shi zai zai tafi kabar ya yi exam exam sun yi ya fail time it is something percent wannan nuna maka kamar ainihin sukun da kai akwai matsala ilimin training da aka ba mai shi ne fito bai kamata ci ya samu shi dai ashe matsalan ba wurin irin musulman ne matsalan yana wurin su ne shi ni ina gani in dai gwamnati na so ya gyara wannan wuri kullum ya kamata ya koma a duba yi gyara sabida zai yi ban mamaki 83% mutane sun kare training college za su shigo su teach duka su fi da haka na ah, akwai matsala. Ana ta bangare kungiyar haɗin gwiwar malamai ta ƙasa wato NAT a takaice ta ce wannan matsala ce da ta shafi ƙasa kuma ya kamata masu ruwa da tsaki su yi zama a teburin shawarwari su tattauna wajen ganin wannan al'amarin bai faru ba kuma. Sama su Musa shine sakataren kungiyar. Ya ce la'akari da abin da ke faruwa a yanzu wani bayan bayani za mu yi ma masu biyan haraji a kasar. Muna kira da a yi zama a tsakanin masu ruwa da tsaki in ji shi. Ko yanzu dai ita majalisar malamai ta kasa da take da alhakin shirya jarrabawar ta ce ta bullo da tsarin bunkasa ci gaban malamai domin tabbatar da cewa an samu ƙwararru da za su ringa horar da ɗalibai a azuzuwa. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. a gaida Hamza Adams da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarashin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan inda ya kwatanta shugaban China Xi Jinping da mai kama karya da wani dan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister indian Narendra Modi a fadar White House. Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. A kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin China yana mai cewa. ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin amurka da china ba ta tafiya yadda ya kamata kamar yadda take tsakanin amurka da india shine akwai girmamawa sosai tsakanin su saboda kasashen biyu na bin tafarkin dimokuraɗiyya. Shugabar hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikice-rikice da sauyin yanayi na gab da jefa miliyoyin 'yan ƙasar Somalia cikin halin yunwa yayin da kudaden asusun hukumar na taimakawa 'yan ƙasar suka yi ƙasa. A jawabinta na farko tun bayan da ta karbi ragamar shugabancin hukumar a watan Afrilu, Cindy McCain ta faɗawa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Somalia ta kaucewa bala'in yunwa a shekarar 2022 saboda kasashen duniya sun ga hadarin da ke tattare da bala'in cikin sauri kuma suka ɗauki matakan kawar da shi. Amma yanzu akwai damuwa akan mai da hannun agogo baya a nasarorin da muka samu tun daga wannan lokacin a bara a cewar Sandy. A shekarar da ta gabata an iya kawar da bala'in yunwa da kyar. bayan da aka samu karin gudunmuwar kuɗi daga ƙasashe a ƙarƙashin jagorancin amurka abinda ya taimaka wajen ƙara kai agajin jin ƙai. maryam dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai cira mu kasar kamaru inda hukumar ecofin wacce take da alhakin gyaran tituna a kasar kamaru ta ware sefa biliyan 40 cikin wannan shekara ta 2023 domin gyaran hanyoyi masu tsawon kilomita 1,121,884 wanda take yasta to sai dai kuma karancin kayayyakin aiki ya sa kashi 50 na hanyoyin sun lalace Daga Duwala ga rahoton Maimunatu Sadu. babban darakta mai nazarin fasaha a wani bangare na ofishin ministan gyare-gyaren hanyoyi donald tafete ya bayyana kasafin kuɗi da aka fitar na shekara 2023 da ya kama a sifa biliyan 40 haɗi da wasu ayyukan da ba a gama ba na shekara 2022 ya kama kenan a sifa biliyan 41.4 minista mai kula da ayyukan jama'a emmanuel nganyo jimisi ya sauka kan titunan saboda gani da ido yadda ayyukan ke gudana kuma ya yi bayani kamar haka. Parce que nous avons exprimé cette satisfaction, j'ai prescrit une réorganisation. Mun bayyana gamsuwar mu ta yadda ayyuka ke gudana, mun sake kaddamar da wasu damarmaki kuma na buƙaci gudanar da ayyukar dare domin mu cika alkawura na gama ayyukan kafin lokacin da muka bada. Livrer l'ouvrage même avant le délai. Wannan gyare-gyaren titunan kamaru da ake yi don farin cikin jama'ar da ke jiran gama waɗannan hanyoyin inda Mrs. Sianji ta tofa nata. Euh, Ina kyautata zato ga ziyarar da minista ya kawo wajen gudanar da ayyukan. Hakan zai ingiza kamfanoni masu kula da gyare-gyaren titunan su gama da wuri kuma su yi ƙoƙarin yi abin yadda ya kamata. Euh, qui doivent vraiment faire le Fiye da kashi 90 cikin ɗari na manyan titunan kamaru an yi su da ƙasa ne kula da ire-iren waɗannan titunan babbar matsala ce ga gwamnati mr donat takete ya yi bayani kan hakan kula da hanyoyin da aka yi da ƙasa a wannan lokacin ba zai ba su ƙarƙon daɗewa ba musamman har idan lokacin damina ya bayyana dangane da girman buƙatu da rashin kayayyakin aiki kuma marabar na da yawa tsakanin bukatu da kayayyakin aiki abun da ya dace ya kuma cancanta ya kamata a aiwatar da wasu dabaru don inganta hanyoyin amfani da albarkatun ƙasa wajen kula da hanyoyin da aka yi da ƙasar ta yadda waɗannan hanyoyin za su yi ƙarƙo sama da shekaru ɗaya hudu zuwa biyar kamar yadda ofishin minista kula da ayyukan jama'a ya bayyana. Euh, cikin manyan tituna masu kilomita dubu ɗari da ashirin da ɗaya da ɗari biyu da tamanin da hudu da ɗigo bakwai da ofishin minista mai kula da ayyukan jama'a ya bayyana kawai kashi shida cikin ɗari ne aka gyara a shekara dubu biyu da ashirin da biyu bayan sun amshi kuɗi na gyaran da ya kama sifa biliyan ɗari takwas don tabbatar da ingantaccen kula da hanyar hanyoyin a shekara 2022 amma kuma kasafin kuɗin gyaran manyan tituna na shekara 2023 ya tashi ne a sefa biliyan 41.4 don kiyaye kusan kashi 13.8 cikin ɗari na manyan titunar ƙasar. Maimunatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida Maimunatu Sado. Wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. abin da ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi to yanzu duk za a maida mashi dai har matakan da aka biya biyo baya ya an bi tsari to wannan abu ma ya zama ihu bayan hari wasu lauyoyi kenan suka fara fashin bakin bayyana irin abin da ke kunshe cikin hukuncin umarnin mai da tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara da suka ce a gaskiya fa sai dai in a biya shi diya su kuwa sabbin shugabannin majalisun jihohi ga duniya duniya suke cewa sabon salon sauyi za su sauke a jagorancin masun domin babu maganar amshin shata alabashi 'yan kasa sa gane yau ta fi jiya. In ka jana maganar amshin shata to akwai rashin gaskiya. Kwankwasiya magana ce ta gaskiya da gaskiya. Gaskiya za ga ba a damu ba ne kuma daga ka je su 'yan gwamnati su tunanin ma kaman ka zo wuce hunting din su ne. Game da maganar cire tallafin mai a tare nigeria kowa wani malamin jami'a ne ya jawo hankalin gwamnatin da ya ce a gaskiya talakan ƙasa fa yana bukatar tallafi saboda shine matsalar cire tallafin ta yi wa ƙawanya. Babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa. Shi kuwa kuma shehun malamin jami'a farfesa Aishau Ibrahim Ango gaya wa duniya yake cewa ai zubar gadon zabge masu mukamai a gwamnatin Tinubu yayi daidai da bukatun 'yan Najeriya. Da yake dama ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka bar wanda suke kai suka daɗe kuma wasu gashi ma ana ganin su ba a yi musu wani abu ba. To gara dai kai ka sa mutanen da kai kai da su. Waɗannan ba so mun ta tattaro cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na ɗari da ashirin da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da masu sauraro ke kiran shi tsumagiyar kan hanya. Hanyar kuma amma dai ta nemo fashin bakin fassar hukuncin kotun da ta ce a mai da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zanwarawa Malam Mahdi Ali Gusauce ta samu ka nemo lauya. Barista Muhammad Ibrahim Zariyan da ke fashin baki akan al'amuran shari'a ya ce a gaskiya hukuncin na cike da sarƙaƙiya. Ni abin da nake ake ganin wannan hukunci na farko dai shi wancan tsohon mataimakin gwamna riga gama tenuwa ɗinsa na biyu in dai tsarin tsige gwamna ne ko mataimakin gwamna ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa in dai an biyo tsari majalisar da suke da hakkin wannan abin sun biyo tsari gaskiya ko tana an cire hannunsu daga tsoma baki akan cewa a yi ko kar a yi shine wato ba su da hurumi wajen hana tsige wayannan mukamai guda hudu shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa gwamna da mataimakin gwamna kuma kuma duk abin da ya shafi ma harkan impeachment ko wani abu abu ne wanda hurumin babban kotu ta jiha ne ba federal court ba wato babban kotu ta tarayya ba saboda haka in dai har matakan da aka biya biyo baya ya an bi tsari to wannan abu ma ya zama ihu bayan hari kenan ita wannan hukunci kuma ma ko da ma hukuncin an yi ta bisa ka'ida to kaga shi ma still ya zama ihu bayan hari tunda wancan gwamnatin ta gama zangonta sai dai kuma shi lauya mai zaman kanshi barista Elsbara Bakar cewa yake ko da ma hukuncin kotun ya tabbata to babu damar a koma jihar Zamwaran a ce a yi tariya. Majalisa tana da dama a karkashin iko na constitution ta tsige gwamna ko ta tsige mataimakinsa. To a zargin da majalisar jihar Zamfara ta yi ta ce ne ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya. Bayan an tsige shi ne sai ya je kotu. To yanzu kotu ta ayyana shi a matsayin a wancan tsigewa da matakan da majalisar jihar Zamfara ta bi bai yi daidai ba. Don haka haka shine mataimakin gwamna abin da ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi to yanzu duk za a maida mashi kamar kuɗaɗe da alawus alawus don haka a idanun doka har zuwa lokacin da suka sauka shine mataimakin gwamnan jihar zamfara don haka duk wani taro ko wani girmamawa ko wani tsari na gwamnati wanda duk za a bi a matakan tafiya za a kira shi ne a matsayin tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara ba wanda da aka tsige ba to don haka duk abin da tsohon gwamnan zamfara zai samu to shi ma zai samu waɗannan abubuwan tun an kammala zaben zakulo sabbin shugabannin majalisun jihohi wasu 'yan ƙasa ke cewa ai 'yan amshin shata aka ƙara zabowa kamar yadda aka dinga gani a baya. Sai dai kuma sabon shugaban Masar dokokin jihar Kanawa onobul Jibrin Ibrahim Falgore ya ce babu maganar amshin shata aiki za a yi kawai na tsage tsantsar gaskiya. Duk wani dan majalisa dan majalisa ne mu arba'in Allah ya zaba da hula iri daya. To abin da nake nufi mu zo mu haɗa hannu domin mu ci da wannan jiha ta mu gaba. Duk wanda yake da wani abu da ya kamata ya zo ya faɗa na gaskiya wanda zai ci jihar nan gaba ko majalisar jihar kano gaba ko gwamnatin jihar kano a wuce ke zo ya faɗa insha allahu za a yi kuma za mu nugi kowa a tafi tare a guri tare a tare haka ake majalisa kuma haka za mu insha allah. galibi an tambara majalisar dokoki na jihohi da cewa sukan zama yan amshin shata. in ka ji ana magana amshin shata to akwai rashin gaskiya shi kuma kalli tafiyar ta baki ɗaya kwankwasiya magana ce ta gaskiya da gaskiya saboda haka mai girma gwamna ba wani abu zai kawo rashin gaskiya wani tana mai magana anshin shata ko anshin dan kwairo. shi kuwa sabon shugaban majalisar dokokin jihar jigawa honorable haruna aliyu dan gatun gaya wa duniya yake cewa za su buɗe babin bibiyar ba'asin ayyukan bangaren zattawa ne don tabbatar da sun saka na mujiya. to insha Allah za mu ci gaba da oversight function gaskiya za ga ba a damu bane kuma daga kaji sai su 'yan gwamnati su tunanin ma kaman ka zo wuce wancan su ne saboda baka dauke da kai baka ɗauke shi a matsayin practice ba don Allah da under my watch za mu tabbatar duk wani kwamiti akan kawo report kuma za mu tabbatar in an kawo report sun bibiya report sun je because haƙƙin talakawa ne kuma abin da ya fi komai mahimmanci saboda haka in Allah da wani ba samu matsala ko kwamitoci za mu yi ƙoƙari mu ga mun yi based on discipline da mutum ya karanta ya karanta kaga yana da experience saboda haka za mu tabbaci zai yi wannan abin da ya dace kuma most important kaga training bita yawan bita cewa ga aiki yan majalisu za mu haɗa kai da ma'aikata mu nemo even consultant ana wayarwa da yan majalisu kai shi wannan shi ne aikin game da maganar cire tallafin mai a najeriya da gwamnatin bola ahmad tinubu ta yi kuwa malami a jami'ar tare da ke kashere dabta isa abdullahi ne ya ce a gaskiya talaka ya ga yaran da ya kamata a bashi tallafin da ya ce su kam za su yi ta yi wa gwamnati magiya babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa saukin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa dole a samu saukin rayuwa na abinci kayan masarufi a kuɗin makarantar yara samar da asibitoci ingantattu domin kiwon lafiya mai nagarta kuma da farashi mai sauƙi a samu hanyoyi wanda za a gina saboda ƙasa ta zamanto ta bunƙasa an samu sauƙin sufuri a samu layin dogo a samu wutar lantarki wadata matattu a samu kuma ingantaccen tsaro a cikin kasa duk in aka samar da wayannan ina ga talakar Najeriya zai dan samu sauki a cikin al'amarinsa da alamu dai zaburar zabgar zabge jami'an tsohuwar gwamnatin Buhari da sanata Bola Ahmad Tinubu ya fara a Najeriya ta yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi a cikin zuciya farfesa Aisha Ibrahim Ango malami ne a jami'ar jihar Kano da ya ce irin wannan aiki na sanata Bola Ahmad Tinubu ya yi daidai da muradin da 'yan Najeriya ke da shi akan gwamnatin tarayya gaskiya yanayin da shugaban kasa ya fara mulkinsa abin da yake nuna shine kusan abin nan da tura ke cewa kai hitin ground running ya fara kamar ya san abin da dama yake so ya yi kuma ya aiwatar da shi to idan aka bar mutane da yake dama ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka bar wanda suke kai suka daɗe kuma wasu gashi ma ana ganin aibinsu ba a yi musu wani abu ba to gara dai kai ka soma domin kai aka zaba kuma kai za mutane za su yi fatan su ga mai ka aiwatar to ka sa mutanen da kai kai da su su taimaka maka domin a sami kwalliya ta biya kuɗin sabulu ina ganin haka din yafi duk da yake ana iya samun gaggawa a sami wani kurakurai to amma wani zubin a yi abu ya fi a zauna kawai ba a yi komai ba kuma ka sa wanda kai da shi ka amince da shi ya fi ka zauna ka tafi da mutanen da kai baka san halin su ba baka san yanayin su ba. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu fun dafe mu da iko cewa kwanakin su fa kamar kullun suna ƙara tawaya. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ne su yi sallamar sakin kudirin da da su ne suke faman fariya. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ba bata gajiya ni isa Lol ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to an gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana imam hamza saleh limamin masallacin juma'a na alfijir da ke riga cikin kaduna nasiha ta ga 'yan uwa musulmi musamman wannan dama da allah maɗaukin sarki ya bamu waɗanda da dama mutane ba su samu wannan dama ba sun koma zuwa ga allah maɗaukin sarki mu ji tsoron allah allah ne da lutufinsa da rahamar shi ya bamu dama ya azurta mu da kasancewa cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja wanda Allah maɗaukin sarki har sai da ya rantsuwa da su saboda ainihin wato matsayin su darajar su inda Allah maɗaukin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashar Allah ce ina rantsuwa da lokacin alfijir da kuma ainihin wato darare ainihin wato guda goma ibn abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri ah, sun ce layalu ashir su ne waɗannan kwanaki goma na zulhijja imamu sa'adi rahimahullah allah ya ji kansa yake cewa daga ciki akwai tsayuwa a ah, ranar arafa saboda haka jama'a mu yi kokari tun daga wannan kwanaki mu mai da hankali wurin tuba ma allah maɗaukin sarki mu mai da hankali wurin neman gafaran allah da neman taimakon allah da yafiyan allah musamman a wa'annan lokuta masu daraja domin neman dacewa da ainihin falalolin da ke cikin waɗannan kwanaki kada mu shagala da yin wasu abubuwan da za su nesanta mu da Allah maɗaukin sarki a wannan lokaci mai daraja wanda ba kowa Allah ya ba dama ba wasu sun so su riski wannan lokaci amma Allah ya ɗauki kwanakin su kafin ainihin wato wannan lokaci wannan lokaci ne mai daraja wanda yake ainihin wato akwai azumomi na neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki da ainihin wato sauran ibadoji tasbihohi da karatun alkur'ani da dukufa wurin yin na filfili domin neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki kamar yadda muka sani a cikin waɗannan kwanaki goma rana ta tara ita ce ainihin wato ranar arfa wanda ake so ya kasance mutum ya dage fiye da sauran kwanaki saboda irin yadda Allah maɗaukin sarki ke zubo gafara da rahama a wannan rana ne shaidan yake bakin ciki shaidan saboda ganin irin gafaran da Allah maɗaukin sarki ma bayansa a ranar arfa mala'iku suna sauka da rahama daga Allah maɗaukin sarki a wannan rana saboda haka jama'a mu yi ƙoƙari mu dage kar mu yi sakaci ainihin wato musamman da wa'annan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam kice babu wani yini wanda Allah madaukakin sarki ya fi son aiki na kware fiye da waɗannan kwanaki sai sahabbai suka ce ya rasulullah hatta jihadi annabi ya ce hatta jihadi sai dai mutumin da ya fita da dukiyansa da rayuwansa bai dawo ba ma'ana bai dawo da dukiyan ba bai dawo da ainihin wato rayuwan ba kaga kenan wannan al'amari ne mai girman gaske wanda ya kamata mu dage mu ainihin wato nemi taimakon Allah ubangiji Allah ya datar da mu ya azurta mu samun yardansa da kuma cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Allah ya sa mu amfana wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi sun jaddada karfin kawancen su tare da yabawa demokuraɗiyya a wani taro da suka yi jiya Alhamis a fadar White House. A gefe guda kuma Prime Minister India Narendra Modi ya faɗawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa kudurorin mutunta muradan juna da daidaito a demokuraɗiyya su ne suka karfafa kawancen da ke tsakanin Amurka da India. Modi ya ce Amurka ita ce kasar dimokuraɗiyya mafi daɗewa indiya kuma mafi girma. Ya ƙara da cewa ƙawancen ƙasashen na nuna alama mai kyau ga makomar dimokuraɗiyya. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yaba da jawabin Modi da suke gani a matsayin wata muhimmiyar dama ta ƙarfafa dangantaka tsakanin Amurka da indiya Duk da cewa akwai damuwa game da batun keta haƙoƙin bil'adama a ƙarƙashin gwamnatin Modi. a wata sanarwa da aka fidda bayan jawabin modi ya ce wato kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya faɗi cewa haɗin gwiwar wacce ta shafi kasuwanci bata taɓa yin ƙarfi ba ko zama da mahimmanci kamar yanzu masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na safiyar yau sai kuma zuwa an jima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana da shirin mu na hantsi yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai injiniyan mu bob bas ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'assalam.